littafin da ya samu rubutu daga mamar Nuru Lauda ni ko na kuɗin Salma mai san farin cikin ku kullum da koyaushe zan karanto muku farko kuma mafarin labarin shekaru goma sha bakwai da suka wuce wani saurayi ne da ba zai wuce shekaru goma sha biyar ba rike da wata jaririya a tsakar gida da alamun ko minti talatin ba ta yi a duniya ba kuka take sosai tana ihu shi ko sai murmushi yake yi yana kallon ta yana jijjiga ta but amma ta ke yin shiru wata mata ce ta fito a ɗaki ta kalle shi ta ce wai kai haidar ba za ka kawo ta ta sha nono ba ka kawo ta mana ta ji dumin mahaifiyarta marmushi ya ce no ummi ban gaji da ganin ta ba kuma ai mami na wanka a bar min ita mana zuwa ta yi ta kwace ta ta ce yau ga hauka yarinya ko hutawa ba ta yi ba cikin jin haushi ya bar gidan ya je wajen babba a gindin bishiyar kofar gidan ya ce ni dai babba na yi kamu na samu mata babba ya yi murmushi ya ce in kana so zan baka murmushi ya ce ina so babba ya ce bana son daga baya ka saba alkawari ya ce babba na dau alkawari babba da ke gefe yayi murmushi ya ce shikenan ka samu mata ya ce eh abba ina son ta babba ya ce mu je ciki mu duba su tunda Allah ya takaita wahala an sauka lafiya tashi suka suka shige cikin gida inda suka tarar har mami ta kimtsa ba za ka taba tunanin ita ce ta haifu ba ta murmushi ta tarbe su tace ce sannunku abba ya ce ashe da rabon zaki haifu gabanmu murmushi ta ita ce hmm Allah ya yi babba ya ɗauki jaririyar ya miƙa wa abba ya ce gashi kamata huɗu ba ka sa mata sunan da ya dace kafin abba ya yi magana haidar ya amshe ta ya fara kiran sallah a kunnenta sannan ya mata hudu ba da suna amatilla da mamaki suka kalle shi abba ya ce to shikenan tunda ka hana ummi tunda ka hana umminka ta kwara ni da na so mata suna Hawwa'u, ya ce ai ya fi. Baffa ya yi murmushi ya ce insha Allahu Ahmadu ta kace. Allah sarki wannan kenan. Kauyen Kwaita da ke Kwali area a Abuja. Wata budurwa ce da ba za ta wuce shekara goma sha bakwai ba. Sanye take da riga Pakistan da wandon shi. Tafiya take tana sauri. Sai ga Ilu ya sha gaban ta ya ce a'a mata ina zuwa. Murmushi ta ita ce gareji zane yanzu oga Sule ya kira ni an kawo gyara. Murmushi ya ce mato yanzu abu abu kamar wasa kin ki yin boko sai aikin maza ba tare da ta kalle sa ba ta ci gaba da tafiya ta ce kai da kake bakon maye ba tare da ta kalle shi ba ta ci gaba da tafiya ta ce kai da kake bokan me ya tsina nama ina jiya ne na baka ɗari da hamsin ka ka je ka yi aski binta yake ya ce ai ni zan zo in zama mai kuɗi murmushi murmushi ta yi sannan ta ce a mafarki ba duk 'yan garin nan da suka yi boko na fi su kuɗi ina ko mahaifinka jiya a wurina ya zo ya ara ɗari biyar aka yi cefane a gidanku shi da ya fi kowa ilimi a nan ƙauyen kenan ili ya ce ke dai kin fiye gori murmushi dai ta ce to idan ba a san gori a gaya wa tsoho ya daina zuwa wuri na aron kuɗi haɗe rai yayi sai ta yi marmashi ta ce hm yi haƙuri wasa nake ka koma idan na dawo za mu haɗa a wurin kallo ya ce na ji matuna to ki dawo da wuri idan ban ganki ba ba zan iya idan ban ganki ba zan biyo ki gareji ta ce kai da oga sule ina ruwana ai ka san baya so kana biyo ni ko ya ce oke sai mun haɗu kenan komawa ya yi ita ko da gudu ta ruga kamar an kwanci kwance shanu tana gaiwa gareji ta tarar ana jiranta kallon ogan da ta yi ta ce wani mota za a gyara kafin ya yi magana alhajin da ke rumfa ya karaso tare da abokin shi ya ce haba matu tun jiya mu kai da ke fa zan kawo abokina karfe takwas amma kusan awa biyu kenan muna jiranki dan marmushi ta ta ce ya haƙuri alhaji mancewa na yi abokin alhaji wato alhaji umar ya ce wai kana nufin ita ce wannan alhaji rabi'u ya ce ai ita ce ya ce to to ikon allah a gabansu ta saka kayan aikinta a saman pakistan ɗin jikinta ta ce me matsalar motar alhaji umar ya ce tana yawan yin zafi kuma ba ta tafiya mai nisa sai ta tsaya ta ce haya kifa. ya ce tana yi wallahi ciro sufana ta yi a aljihun gaban rigarta ta buɗe gaban motar ta fara dubawa ta ce ku yi maganar kuɗi da oga yace dan Allah a man gyara mai kyau ina son motar wallahi na kashe mata kuɗi amma babu biyan bukata kwata-kwata bata kara kula shi ba ta ci gaba da gyaranta ta dade tana gyaran motar kafin ta fito daga karkashin motar tace alhaji kawo makullin yana bata kin sai ga ta ja motar a guje bayan minti ashirin ta dawo da shi tace alhaji motar ka ta gyaru murmushi yace to masha Allah alhaji rabi'u yace ce ai na faɗa maka ita ta daban ce ya ce a ah, na ga alama kam ita ko zuwa ta yi wajen mota ta ci gaba da aikinta ta bar su tsaye suna mamaki sai dai fa alhaji umar ya kudiri wani mugun nufi a kanta domin ya san material ne zai samu kuɗi sosai a kanta in ta shigo family ɗin shi kasuwancin shi zai bunkasa dole ne ma ya yi wani abu alhaji rabi'u ne ya katse mai tunani ya ce ai sai mu tafi tunda an gama gyara ya ce to motar shi da ta gyara ya shiga aiko ya gan canji sosai komai fine da misalin karfe biyar ta cire kayan aikinta ta yi ta yi baki wuluk ta je wajen oga ta ce zan tafi ya ce no ki tsaya in sallame ki kar gobe kiki zuwa ki ce ban biya ki ba yau kin yi aiki sosai ta ce ai irin na jiya zaka min ta hakawun zaka tura min murmushi ya ce account ake cewa rai ɓace ta ce to ba dai ka gane me nake nufi ba barin garejin ta tana wankan indiya tana wakan indiya a hanya ta hadu da ilu ta ce na san bina za ka yi mutum kamar bi ta zaizai ilu wannan na cin fa ina tsoron da zan yi aure in tafi in barka kuka ya fashe da shi ya ce ai ni za ki aura ko ta yi marmashi ta ce ni wasa nake maka ba zan yi aure ba ya ce sai ni za ki aura kenan ko kafin ta yi magana wayar ta ta yi karan shigowar teks, fitowa da shi ta yi tana dubawa a ranta ta ce kila oga ya turo kenan kamar dai ta ba wa ilu ya karanta mata sai kuma ta ce ai sai ya san sirri na. mayar da wayar aljihu ta yi sannan ta fara tafiya ko minti goma ba a yi ba wani karantes ya shigo ta duba abin da matu bata sani ba debil alert ke shigowa ilu ya ce matu kawo in duba miki ta ce na san daga banki ne ka bar shi kawai ya ce ke dai ba ki da yarda ba ki yarda da ni ba ne ki bani in duba miki mana wallahi ni ban yarda da wannan yayan naki ba ki duba fa kowa ya san baya aikin komai amma kullum cikin kashe kuɗi yake Dakin shi ya fi na kowa a garin nan ta ce yayan nawa ne baka yarda da shi ba haba yanzu a tunanin yanzu tunaninka sai ɗan uwa ya cuci ƴar uwarsa eli ya ce ana yi mana ta ce to mugun abin ya bi dare ya ce amin ta ce to mugun baki ya bi dare ya ce amin mu tafi gidan kallo kawai ta ce sai na je na yi wanka kuma ka san matina nan yana jira na ya ce ni wallahi haushin matin nan nake ji duk ya shiga tsakaninmu ta ce ka san inda nake son mati kuwa to ya fi kama ni a gona sanda ya bi ta gida ta yi wanka sannan ta ɗauki mati bayan ta bashi abincinta bayan ta bashi abinci ya ce suka fito tana rike da shi a hannu ili ya ce ka gan mage da ka gan mage gata bata kula shi ba ta ci gaba da wasa da matan har suka isa gidan kallo indian film suka kalla sai misalin kusan karfe goma na dare suka fito ta raka ilo gida wai shi tsoro yake ji sannan ta koma gida washe gari da misalin karfe ɗaya tana aikinta cikin kwanciyar hankali sai ga hafiz ya shigo garage ɗin karasawa ya yi inda take aiki a tsaye ko kallon shi bata yi ba ta ci gaba da aiki ya ce ya dai masoyiya ta ce na ce ka fita harkata ka takura wa rayuwata ya yi murmushi ya ce ya ma za a yi in fita a harkar ki? bayan ina son ki ci gaba ta yi da aikinta sai karar nesa ce shigo fito da wayar ta yi tana dubawa ta ce to ko lafiya kullum banki banki sai sun turo min sako kallon Hafiz ta yi tare da hararsa ta miƙa mar wayar ta ce gashi karanta min inji an sa yayye duba ya ce ai banki ne yanzu aka cire dubu arba'in a akawun ɗinki wani atishawa ta yi hankali tashe ta ce dubo min sakon jiya dubawa ya ce jiya dai dubu jiya dai sau uku ana cire dubu ashirin ashirin kin ga dubu sittin kenan ta ce duba min sunan mai cirewa ya ce ai ba a rubuta sunan mai cirewa amma a ganina da ATM ake cirewa duba da yanayin cire kuɗin sau biyu a lokaci ɗaya waye ya ɗaukar miki ATM tari dai ta ce ido ya yi gaskiya na shiga uku na lalace kullum in na samu kuɗi na kashewa ina tarawa ashe ina tarawa garba ne ko kula Hafiz ba ta yi ba ta bar garejin da gudu ganin da suka yi ta faɗo cikin gidan kamar an jefo ta mami ta ce mata lafiya ta ce mami babu lafiya ku zo ku binne ni da raina babba ya fito da sauran yan gidan nan a sakar a tsakar gidan suka tsaya tace ina yaya garba mami tace ai baya nan ya je binne kuka ta fashe da shi tace babba yanzu a ce wai sai dan uwanka ya cuce ka yaya na fa shi ya cuce ni babba ya ce me ya faru cikin kuka tace babba kullum ni ke tara kuɗin buɗe garejin kaina ashe shi yayi garba kuɗin yake kashewa babba na yi laifin da na bar mai komai na na akawun ɗina a hannun shi amma ashe shi cuta ta yake yi babba ya ce ashe na, ya tabbata ni ma na yi mamakin inda yake samun kuɗi haka za ta yi magana sai ga garba ya shigo da ledoji a hannunsa miƙewa dai ta ce yaya garba ashe dama kai mugu ne to Allah ya toni asirinka ya ce me nayi fisge ledojin hannun shi ta yi sai ta ga kwalin sabuwar waya sai mp3 da gashi nan da gashashen naman kaza da five alive murmushi ta yi ta ce na gode yaya garba tun daga ka zaɓi ka cuce ni yanzu tsakani da Allah ni da nake aikin nima ban ci kaza ba ban si waya ba amma sai kai babba ya karaso ya ce garba ka cuci yarinyar nan amma zai nemi amma zan nemi wanda zai sai kayan ɗakin ka a maida mata kuɗin ta ko da rabi ne yanzu kai baka tausayin baka tausayin ta ita fa ke kawo kuɗi ta ciyar da kowa a gidan nan shine zaka mata haka garba da idanu sun yi suru-suru bai taɓa tunanin asirin shi zai tono a wannan lokacin ba Yace, 'I iya hakuri baffa sharrin shedan ne mata tace ce baffa a bar a bar shi ya ci kaɗan Allah zai rufa min asiri ya bani wanda ya fi wannan zuwa ta yi ta kalli garba ta ce ba ni mama timna ba ta atm card din yayi ya ce iya hakuri mata dan girman Allah tace ai babu zancen hakuri tsakanin mu ya wuce baffa yace ce yawwa matu yawwa na mai hakuri yayi idi da lamarin ya daure ma kai yace gaskiya ya baka kyauta ba yanzu sai ka je ka ci kazan mami ce ta kwace ledar kazar ta ce wallahi ba zai ci ba sha sha sha azzalumin banza mata da har abin ya wuce mata da har abin ya wuce mata ta ce babba wai ina mati ina matin madu tun ina matin matu tunda na dawo ban gansa ba babba ya ce na dau tare kuka tafi ta ce ikon Allah fara dubawa ta yi can ta hango shi kwance a cikin gefen murhu da sauri ta karasa ta ce matun mato lafiya na ji muryarka lafiya ka ji murya na baka taso ba karasawa ta ta ɗauke shi sai ta ji ya sake mata jiki yana kallanta ta ce baka da lafiya mati fito da shi tai ta ajiye shi a faranda ta fara shafa bayansa ta ce baffa please ka bani paracetamol in kana da shi baffa ya ce shi magen za a bawa paracetamol ta ce eh baffa mami ta ce je ki ɗauko a saman kujera da sauri ta tafi ta ɗauko ta kawo ta jika a cokali ya narke da kyar da kokawa ta bawa matiyarsa sannan ya kwanta a jikinta tana shafa mai baya can ya miƙe fara walwala mata ta ji daɗin haka sosai kwanciya ta yi bacci ya ɗauke ta sai ga mati ya zo yana mata tsalle a jiki yana wasa kwantawa ya a gefe ya ɗaga kafafu sai ya kame mami ce ta lura da mati ya mutu ta fara salati ta ce mati mutu? dama mutuwa za ka yi wannan maganar shi ya tada matu daga bacci ta kalli mami ta ce mati kuma mami ta ce kin ga ya mutu Daukan gawan mati tayi ta fara kuka tace ce shikenan ya mutu na shiga uku na matika ka tashi kuka sosai take yi ba fana bata kure bangaren Hafiz ko bayan matu ta bar mai waya ta gudu murmushi ya ce ko ta halin kaka sai na aure ki saboda ki bunƙasa kasuwanci na da na mahaifina amfani da ke zamu yi wayar shi ne ta yi kara ya duba Alhaji Umar ne mahaifin shi yana ɗagawa ya ce Abba ina ma garejin ne yanzu abba ya ce to ya ake ciki ka shawo kanta ko ya ce ai yarinyar akwai wulakanci tun faran nan nake fama dama na faɗa mata zan aure ta cewa ta yi ita ba ruwanta da karyar 'yan birni abba ya ce oke babu damuwa ka bincika a garin ka tambaya ko an mata miji in an yi mata a kau da ko da waye ne hafiz ya yi dariya ya ce ai acid ce tana da ilimi a dunkule Abba ya ce abin da ka binciko ka kira ni zan zo in ji har zan zo in je har gidansu neman aurenta. Na san iyayenta za su ji daɗi ganin ɗan binni. Hafiz ya ce in suka bi idan suka ki ba damuwa mu sace ta kawai. Abba ya kirkire da wani dariya ya ce ai na san za ka iya. Gwamma ma mu ɗauke ta kafin su haidar motar su riga mu. Hafiz ya ce wannan wawan ai ba ma zai san da zancen ba. Ka san kuwa har yanzu aboki ya ɗauke ni bai san ina dai zama da shi bane don kawai in san sirrin shi ba abba ya ce ai shi yasa nake faɗa maka a kasuwanci babu friendship an kawai ka yi komai don ka samu ci gaba ya ce shi yasa nake bin duk wani step ɗinka Allah sarki wannan kenan Lagos a can ko Lagos Haidar ne ya sauko rike da laptop yana sauri zaune mami take da dadi a dining sai cousin sister ɗinsa da sauran kannan shi dadi ne ya kalle shi ya ce ina fatan dai ka shirya domin gobe za mu tafi ganin su babba ƙaraso waye ya zauna ya ce dadi wai yaushe yaushe muka dawo daga kauyen nan har za mu koma ni dai na tsani wannan kauyen ga mara kunyar yarinyar nan Amatu ni dai kawai ku je ba zan je ba dadi ya haɗiye rai ya ce umarni ne ba shawara ba kunkuni ya fara kasa-kasa can ya dago ya kalli dadi ya ce dadi ya maganar zuwa gidansu safiya ne wallahi har ta fara tunanin yaudarar ta nake yi tun yaushe nake faɗa maka please daddy daddy da ya haɗe rai ya ce ka ba su hakuri idan mun dawo zan tura a je ganin mahaifin nata murmushi da bai kai zuci ba yayi a ran shi yana tunanin ko dai dadin shi bai son yayi aure ne a ce shekaru biyu kenan yana kawo mata da zai aura amma abba ya ture ya gagara har Aisha ta yi fushi ta auri wani Jamila ma haka yanzu dai gaskiya ba zai bari Safiya ta guje shi ba ko abinci bai ci ba ya miƙe rai ce ya bar gidan cike da fushi mami ta bi shi da kallo har ya ɓace mata sannan ta kalli dadi ta ce me abin yi yace idan muka tafi tare za mu dawo da amata a matsayin matar shi mami ta ce ni fa ina ganin yaron nan ya mance ya ɗau alkawari zai aure ta domin abin ya daɗe a shawara na a bar maganar auren da mutu ya auri wanda yake so ita ma ta auri wanda take so tunda dama yayi abin ne cikin yaran bata karasa ba domin kallon da dadi ke mata ya ce wallahi sai dai fa ya auri mata biyu amma aure tsakanin shi da mato ba bashi ta yaya ma kike tunanin zan bari ya auro baye rabiya ai sai ya fara auren bahaushe a tukunna kuma yar uwar shi yana gama magana ya tashi ya bar wajen yaran ma suka miƙe bangaren matu bangaren mato ko cikin kwana uku kacal tara mai matukar mutuwar mati ya dame ta makota sai zuwa jaje suke abin har ya fara bawa babba haushi oganta ma har gida ya zo ya gaishe ta baba ya ce aikin banza ganin da gaske mutuwar ta shige ta ya sa babba aikawa kawai ya samo mata wani magen baki wulik har ya fi matan kyau sai dai wannan jinjiri ne hakan kuma ya sa ta yi farin ciki sosai Allah sarki Haidar ne zaune a ofis yana aiki sai aka banko kofa kallon kofar yayi sai ya gan Safiya ne tsaye tana huce karasuwa ta yi tana rangwada babu ko gaisuwa ta ce wai Haidar me kake nufi ne For more than two months now kenan kake min wasa da hankali. Idan baka sauna ne ka fito fili ka faɗa min in nemi wani mana. Haba, wannan ai wulakanci ne. Miƙewa yayi ya rungume ta yace baby, ai sai ki bari mu gaisa ko? Yanzu nake tunani. Yanzu ne kike tunani ba na son ki? Haba mana Safiya. Tace ya zan yi in gane tunda har yanzu babu labari. Hade fuskar ta yayi da nashi. Yace ba ni ko da sati biyar ne dan Allah har gida ni ma zan zo in sa a nemi aurenki ta ce ai kullum haka kake cewa wallahi na gaji ya ce wallahi I'm serious da mun dawo daga kauye abba zai zo murmushi ta yi ta ce Allah ya sa Dungu ta yayi ya ce insha Allahu you are mine ta ce alright, bari in tafi aiki dama lunch muka fito yi shi yasa na biyu murmushi ya ce yau zan zo zan ce juyowa ta yi ta kalle shi ta ce no ina ganin ma yau sai ten zan tafi gida ka san ai aikin mu haɗe rai yayi fuska fuska ba ba walwala yace wai yaushe zaki ware mana lokaci kullum ke kenan ko zancen nan bani da halin zuwa haba sofi in mun yi aure zaki samu lokaci na kuwa ce kafin ka fara korafin naka sarkin korafe korafe bari in tafi tafiya ko tai ta bar shi tsaye baki buɗe kamar sakare komawa ya zauna ya dan yi aiki a laptop duba agogo yayi sannan ya miƙe ya sa rigar suit ɗinsa ya fita domin suna da mitin da misalin karfe ɗaya ya isa mitin karfe ɗaya ya isa mitin venue ɗin a nan hall ɗin da za a yi mitin ɗin ya tarar da Hafis, Hafis na ganin shi ya kara so ya ce ya kama kara ya ce ba dai ba a dai fara ba ko ya ce yanzu dai za a fara Hafis ya ce mu gan aikinka haidar ya ce mu tafi ka gani a ciki ba lokaci ba ba haka Hafis ya so ba amma sai ya bi bayan shi don tuni haidar ya shige ciki shiru wurin yayi tsit turawa ne zaune har da indiyawa hafiz ne ya miƙe ya je gaba hafiz ne ya miƙe ya je gaba representing faruk motors of group of company company da ke ji da motoci harkan mota kawai suke yi bayani a kan mota inda yake yana riƙe da wani abu kamar rola yana taɓa fat ɗin motocin tafi aka yi tafi aka yi domin an gamsu da bayanin shi ya koma ya zauna wasu kamfani ne suka yi haidar ne ya mike shi ne na biyar ya je gaba kallon turawa ya cikin harshen turanci ya ce beautiful afternoon gentlemen duk suka amsa danna laptop ya yi sai ga hoton designing mota ya bayyana a project murmushi ya yi ya ɗauki rola ya fara bayani kamar haka first of all let me explain the part of a car haka da ya fara musu explaining daki-daki tafi aka fara yi tafi aka fara yi mai domin duk cikin presentation ɗin nashi ya fi gamsar da su Hafiz ko wani haushi yake ji na hasada na cikin shi amma a zahiri murmushi yake yana wani irin tafin da bai kai zuci ba. Tashi wani bature yayi ya ce bayananka ta kayatar sosai Haidar ya ce thanks. Project ne ya nuna wani hoton haɗaɗɗen mota duk hankalin kowa na akan TV. Allah sarki wannan kenan duka-duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na biyu dan jin ci gaban labarin kuma huta lafiya. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai tsira da amincinsa askara tabbata ga fiyayyen halitta farkon kaga karshen aikin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafin ne da yaya Haidar littafi na ɗaya littafin da ya samu rubutu daga mamar Nuru Lauda ni ko na kuɗin Salma mai son cikin ku kullum da koyaushe zan karanto muku